to ba ma abin da bai canza ba kwanan mu ɗari mu muna kallon su kusan sun fi shekara hudu na gwamnatocin da suka shuɗe. a taron manema labaru a abuja sabuwar gwamnatin ta ce za ta yi garan bawal ga dukkan matakan tsaro da tsohuwar gwamnatin ta buge a kansu da ta ce ba su haifar da wani sakamako mai ma'ana ba mannin ma'azu haidara shine kwamishinan labaru na jihar babu wannan tsari tsari kawai idan mutum ya gamsu ya tuba kawai ya koma ya shiga cikin 'yan uwan shi Ah, mutane ne suka ware suka shiga daji suka ɗauki makamai suna kashe al'umma suna sata shanu ah, suna ta'addanci kuma su ne za a zo a zauna a tattauna da su kuma tattaunawa nan za ka ga suna bukata a basu kuɗaɗe da wasu ma ah, abin nan motoci da sauransu to wannan kuma ana basu za su ƙara ƙarfi ne ba domin shi wanda ya ɗauki wannan mataki yana da wahala ka ga ce domin ba mutum ɗaya ba ne ba biyu ba ba uku ba gungu ne kowane suna da shugabannin su idan wannan gungu sun yadda lalle ba lalle ba ne wannan group su yadda to wannan abu shine yake yana da matukar wahala na warwarewa to magana kawai shugaba duk da yake yana da eh, da gaske yake yi to zai yaƙi wannan al'amari ne nasu ba zai tsaya a yi wani sulhu ba A martaninsa kakakin tsohon gwamna Zailani Baffa ya ce ko gobe suka samu dama sai sun dawo da sulhu. Da suka ce wannan sulhu din ba shine ya kawo ƙarshen abin ba. Muna so yanzu su kawo mana karshen wannan abin ba ta hanyar sulhu ba mu ga abin da za su su gaya mana matakan da za su ɗauka. Ai ba su faɗa ba kuma in sun faɗa me suka yi akai kai. A in kana neman gwamnati wacce take ma barci a ita ce wannan gwamnatin yanzu da ta hau. Kwamishina manira Haidara ya zargi jami'an tsohuwar gwamnatin da yin warwason kayan gwamnati bayan faduwa zaɓe. Akwai abubuwa da yawa a gidan gwamnati irin motoci wani bangaren ma ka ga akwai TV TV da AC AC duka an cire. Irin wawa na irin wasu su kawai an ga gwamnati ta bare don haka duka a yi abin da aka ga dama. Tunda kamar irin gayya aikin gayya ka yi abin da kawai kake ganin shi ya dace don biyan wata bukata ka ji haushin abin da ya faru. A nan kuma Zailani Baffa ya aza alhakin warwason kan zauna gari banza. A ranar da aka faɗi sakamakon zaɓe cewa wannan gwamnan ya samu mulki ba ɓarnar da bamu gani ba a cikin jihar Zamfara. Dukkan mu a nan kagan mu nan wallahi guduwa muke. Saboda bin mu ake ana duka ana kwaɗewa ana ƙona gidajen mu ana ɓalle gidajen mu ana ƙona motoci ana ɓalle ɓalle har gamman house ɗin 'yan sanda sai da suke ta danna harbi kama aka kori matasan nan. Sabuwar gwamnatin ta ce mukamin karamin ministan tsaro da aka ba Bello Matawalle bai shalle ta ba, don ta ce tun a kujerar gwamna ma bai tabuka wani abin kirki kan tsaro ba. An ga Bello Matawalle na nuna shi da babban ministan sa Abubakar Badaru za su ba wa mara kunya. Nasiru Adamu Elika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.